الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما صدي بيمو أعوان آه، شرنا منا مكوي تجويدي مكوي كراتم القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى إنا من سلم وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ana bibiyan mu a kunna na ta haddas an ahkamin ra'at muna magana akan hukunce-hukunce na ra'u wanda muna ci gaba da yin amfani da wannan littafi na addajajatul mashwiya bai na yadda yin ja'i cikin ilmi tajwid akan abin da ya shafi ahkamur ra'at kuma mun taho karatu ya kawo mu ahkamun ra al fil wasli eh, mun gama da shi mun shiga ahkam na arra al waqfan ta yadda muka yi magana akan ra'un ta ɗaya ita ce sakinatan sukunan aridan da sakini kuma a samu gairu harfi listi'ila qablahu kasr ta biyunta ita ce sakinatan sukunan aridan ba'da ya'in sakina madin a wanda yau za mu yi magana akan ta uku in Allah ya yarda arra المرققة al المرققة وقفا tana da mu guda yana da abubuwa guda uku mun yi ɗaya mun yi biyu mun yanzu mun da uku na daga cikin hukuncin ra al-muraqqaq amma in za a tsaya ba arra al-muraqqaqa in za a wuce ba akwai arra al-muraqqaqa waslan akwai arra al-muraqqaqa waqfan wa nahnu natahaddath an ra al-muraqqaqa waqfan na uku shi mura'un sakinan ساكنة سكونا عارضا ها. سكونا عارضا بعد بعد كسر بعد كسر أصل wannan إتتي مثال misalinta يا قادر يا قادر يا قادر to ya qadir sai mu duba saki na can an ce mana ra'un din ta zama ɗaurariya ce ya qadir hadhihi ra'i ar-ra' as-sakina saki na tan sharadin ra'un din ta zama mai saki na ɗaurariya ga tanan ya qadir ga ta ɗaurariya sukunan ɗaurin gashi nan ya zama arizon Allah ya kuna asliyan an ya kuna arizon ya zama mai bijirowa ne ba na asali ba ne to ta ya za mu yi mu gane wannan ɗaurin ba na asali ba ne mai bijirowa ne za mu gane shi ta ya sai mu karanta ya yohu fi halatil wasu idan za mu wuce na kulu ya ƙadiru ya ƙadiru ya ƙadiru idan ƙulna ya ƙadiru mun fahimci wannan ra'un ɗin ta don ne da ita ya aka yi tasa ta zama mai ɗauri saboda mun tsaya to wannan tsayawan ne ya janyo wannan ɗauri shi yasa ya zama asali wala na kulu asali yanda haka wannan ɗaurin ba na asali ba ne دومي اذا وصلنا صارت مفك اذا مو موتي وانا راوني هذا مرا مفك ما سبب دموتي يا قدير اذا وقف صارت مركك انا قديم يا قديم هذا التركيك طيب عاد كسرين كما راون انت لما تاضو باين كسرة لو ذا كسرة منا يا قدي هذه الدال مكسورة ya ƙaddi amma ita kasranta kar ya zama kasra arizan irin wannan kar ya zama kasurun aridi arid bal innahu kasrun asli ya zama kisiranta na asali ne duk wanda ya ga wannan ya san kisiran na asali ne ya ƙadi di di gashi nan di di sai yana nan wannan ah, kasurun asli na haka ya ya ƙadiri hadha huwa arra al-murakkaka waqafan wannan ita ce cikon ta uku to akwai wacce zamu yi magana akan tara'un guda daya sai a gaba zamu shiga ahkam na sauran ra'ati wannan ra'un din zamu yi magana ita ce arra arra'ul mumayyala wa hadhihi arra al-mumayyala akwai ra'un almumayyala ita ce wanda ake mata imala wa hadhihi imala imala kubra muna da imala sugra hafsu bai da shi muna da imala kubra hafsu yana da guda daya warshi yana da guda biyu da haka warshi yana da imala kubra wuri guda biyu ne kawai bahi shikenan shi kare ne ma yake da shi hafsu ma yana da guda ɗaya rak wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha مجريها ومرساها مجري هذه الراء هي التي تسمى الراء المبينه wa hadhihi ra'ul mumayyala ita kadai ne wala taqul bismillahi majraha bal majriha wa mursaha majriha ko bai ce wa mursiha ba da sai a ce majriha wa mursiha bal qala majriha ومرساها وما لقياس في shiga مدخل والقياس ما يشغل في القراءة يندم لمي سكا كاوشي هكا لا أكربيشي جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا ومسل وانا شيني أبو النظام تتعنا أيو إن الله دا أدرس منقبة شيني ذامو ذومو يمغانا أكن جواز الوجهين في الراء التفكيم أو الترقيق أبونا ذامو يمغانا شيني جواز الوجهين نا الراء إما تفكيما وإما ترقيقا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى والله تعالى أعلم